Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis biyar ga watan Afrilun shekarar 2018 a kan mitoci 16 60 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da hantsi, Baba kuma makiri ne tare da aladar Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa an kashe mutane hudu kana aka yi awon gaba da wasu da dama a wani hari da 'yan bindiga suka kai a karamin hukumar Karim Lamido a jihar Taraba. Haka kuma Usman Ahmad Kabara na tafi da shirinsa na nakasa. Muna kuma dauke da sharhin jaridun gana da sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama shan labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu rikici ta fuskan cinikayya tsakanin Amurka da Sin ko kuma China. Bayan da hukumomi a Beijing suka bayyana aniyar ƙara kuɗin fito ko haraji da ya kai dala biliyan hamsin akan kayayyakin da za a shigo da su daga Amurka. A zaman martani akan irin wannan mataki da Amurka ta ɗauka akan kayayyaki daga ƙasar. a wani sakon twitter jiya laraba shugaba trump ya ce ba ma wani rikicin kasuwanci da china wannan faɗa amurka ta gaza tun shekaru da suka wuce daga sa sakarkaru ko marasa kan gado da suka wakilci amurka ya kara da cewa yanzu muna fuskantar gibin cinikayya na dala biliyan 500 ne a shekara da satar fasaha da kudinsu ya kai dala biliyan 300 ba za mu kyala hakan ya ci gaba ba a jiya ne kuma mai baiwa shugaban amurka shawara kan tattalin arziki lare kudlo ya gaya wa tashar talabijin na bloomberg cewa babu ɗaya daga cikin ƙarin harajin da aka fara aiki da shi wannan duka shawarwari ne ko kuma ƙuduri ne kawai Shi kuma sakataren cinikayya na Amurka Wilbur Ross ya gaya wa tashar talabijin na CNBC cewa a yaƙi inda ake harbe-harbe ma daga ƙarshe ana shawarwari saboda haka babu mamaki idan daga ƙarshe dukkan waɗannan maganganun suna iya ƙarewa a teburin shawarwarin. Duk da yake an yi masa kisan gilla amma ya bar mu da kyakkyawan halayensa na tsare adalci da tabbatar da zaman lafiya in shugaban amurka donald trump wanda yake magana a jiya laraba game da kwarzon yakin kare yancin bil'adama Reverend martins Luther King a zagayowar ranar da aka yi masa kisan gilla shekaru 50 da suka wuce al'amarin da ya auku a birnin Memphis a jihar Tennessee. Kashe King da aka yi a shekarar 1968 wanda ya biyo bayan kisan da aka yi wa shugaban amurka john f kennedy a shekarar 1963 da kuma shi ma gwarzon yakin kare da haƙƙin biladama malcos x a shekarar 1965 waɗannan sun haifar da zanga-zanga a wasu manya-manyan birane ciki ko har da nan washington dc da baltimore da new york da detroit da chicago da birnin kansas a jiya laraba a nan washington dc masu zanga-zanga sun shiga jerin waɗanda suka yi maci cikin lumana daga hasumiyar tunawa da shi king ɗin har zuwa babban dandalin nan na taron ƙasan a nan amurka a saliyo hukumar zaben ƙasar ta ayyana brigadier general julius mada biyu mai ritaya a zaman wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar zagaye na biyu mada ɗan jam'iyyar hamayya ta slpp wato sierra leone people's party ya sami nasara ne da kashi 53 cikin 100 na kur'un da aka kada shugaban hukumar zaben kasar mohammed conte wanda ya bayyana sakamakon zaben a daren jiya laraba ya ce dan takarar jam'iyyar da ke mulkin kasa gabanin zaɓe samora kamara ya samu kashi 48 ne cikin 100 tun dai aka rantsar da sabon shugaban kasa a daren jiya laraba bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓe a ranar bakwai ga watan jiya ne aka yi zaben karo na farko zaben karo na farko saboda babu dan takarar da ya samu fiye da kashi 50 cikin 100 na kur'un da aka kada wannan ya sa aka yi tafi zagaye na biyu a ranar 31 ga watan jiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc amurka ta ce tuni take iya bakin kokarinta na ganin ta kara tura kawayenta zuwa gabas tsakiya domin kara azama na kokarin da ake yi na ganin ta wargaza kungiyar nan ta 'yan ta'adda wato is tana cewa rawar da sojojin amurka ke takawa a syria yana dab da kawo ƙarshe wannan sanarwar dai ta fito ne daga fadar gwamnatin amurka da ake kira white house ya zo kwana ɗaya bayan da shugaba donald trump ya jaddada aniyarsa na dawo da sojojin amurka gida wurin su akalla dubu biyu da yanzu haka suke ƙasar ta siriya duk da yake wasu manyan hafsoshin sojan da ke wannan wurin sun bayyana cewa aikin da ke wurin yana nan jibge ba a kusa kare shi ba a cikin sanarwar da fadar white house ta fitar jiya laraba inda take wa kungiyar isis lakabi da kungiyar ta'addanci ta ce kudurin sojan na amurka na ganin ta fitaki is yana nan dab da kawo kashe domin ko yanzu an kusa durkusar da kungiyar a karon farko cikin shekaru 35 za a buɗe gidan silma a ƙasar saudi arabia ana sa ran buɗe gidan majigin a ranar 18 ga wannan watan da muke ciki kamfanin na mai harkokin nishadi mafi girma a duniya amc ya faɗa jiya laraba cewa hukumomin ƙasar saudiya sun ba shi lasisin buɗe gidan mazigi arba'in a manyan biranen ƙasar goma sha biyar cikin shekaru biyar masu zuwa idan allah ya nuna mana ƙasar wadda aka sani da masu ra'ayin riƙau suna da waɗannan gidajen mazigin a shekaru arba'in da su gabata amma manyan malumma suka tsaya tilas sai sun ga an rufe waɗannan gidajen sinima ɗin. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla wasu 'yan bindiga da ake zaton daga jihar plateau suke sun kai hari a kan wasu ƙauyuka a ƙaramin hukumar karim lamido a jihar taraba inda suka kashe akalla mutane hudu kana suka sace wasu ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto rahotanni na ma cewa wasu mahara ne daga ƙauyukan jihar filato suka ƙetaro tare da farma wasu ƙauyuka na kanan hukumomin karim lamido da kuma ibi a jihar taraba inda har aka samu asar rayuka baya ga duke da suka sace kana kuma suka yi ma awon gaba da wasu misanna ami damian dagacin fuman da ke karamar hukumar Lamido da yanzu haka ma ke gudun hijira a Jalin da jihar Taraban ya ko bai ne da aka yi musu hari a kan shaddama wasu kayuka bayan da suka yi gudun hijira inda kuwa ya zargin cewa wasu kabila ana ce da su taro wato yar gamawa daga plato sun fara kar mana hari su kwace mashina su yi fashi su duke mutane daga gona ba san me ya kawo haka ba sun sake bin su amar sun sake kashe wasu a wurin sun tafi da wasu da rai wajen mutum hudu suka kama mai anguwan wurin mai suna mai anguwan boilon kwal da mutane uku suka rike su suka tafi suna nan da rai ne sun mutu ne sai Allah ni dai kokari na yanzu ina ma gwamnati kuka ta taimaka mini da hukuma su kore mini mutanen da sun doki wannan wuri sun take over sun zanna a gurin har yau ba su fita ba. Shi ma dai da yake karin haske honar baba Muhammad Usman kansila da ke wakilta mazabar Amar ya ce baya ma ga waɗanda aka kashe hailayo maharan sun ko sace wasu al'umma a yankin inda ko suka yi awon gaba da su. Akwai mutane guda hudu wadda suka kidnapping nasu sannan akwai kuma 'yan kananan yara da har yanzu dai muke neman su. Zo sun shiga ƙauyukan Kanshar sun tarwasa wannan ƙauyuka kuma mutanen kan shaɗin suka gudo suka shigo garin amur suka sake bin sunan cikin garin amur suka tarwasa su. wani ganau ya bayyana cewa ba wannan ne karon farko da maharan kan ketaro daga jihar filato zuwa taraba domin kai hare-hare ba muna zanne kawai sai muka ji cewa ai ga mahara suna zuwa cikin garin amar kama da wasa kawai sai muka fara jin harbe-harbe so daga nan dai jama'a sai gudu aka watse aka tarwatse. To sai dai kuma da na tuntuɓe shi ɗaya daga cikin shugabannin al'umman taron da ke makwabtaka da waɗannan yankuna wanda ma su ne ake zargin cewa suna kai waɗannan hare-haren ya kuwa musanta cewa su ne ma ke kai waɗannan hare-haren sarika noƙen. comrade Jan Lobo sunana kenan shugaban taro a ah, kai babu gasi a ciki babu kashin gaskiya wani wanda ya fito eh, hukuma suka kama suka ce taron ne suka zo suka kai musu hari to ni ba zan sani ba ku domin ba abinda ma ya hada mu da su ba ba mu ce za ka yi wani hari. Ki wani kira a samu zaman eh, lafiya? A gaskiya mu yanzu zaman lafiya shine muke fata. Ya mako ne zuwa yanzu tuni fa aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin kare rayuka. SP Dabi misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ya ce kawai yanzu tuni har sun tura jami'an kwantar da ta zoma zuwa yankin. a yanzu haka dai akwai matakai masu yawa da aka dauka domin tun faruwar abin mun tura yan sanda a wadancan wurare da sauran jami'an tsaro dai aka fita domin a tabbatar da cewa an sha kan al'amari, kuma yadda nake maka magana dai kome ya riga ya lafa kuma muna sake sa ido domin kada ya sake faruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. ce da to a gaida ibrahim abdulaziz kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa hmm, rayuwa abar kuma da lako shakka babu haka yake. Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko agogon ya ce karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare nake da Ibrahim Jirmai. To kamar yadda aka dan saba muna lekowa lokaci-lokaci saboda ina jin daɗin yadda kake dafa mu. <laughs> so ai kasan san an ce bahaushe ya ce wai hannu da yawa maganin kazamar miya. Haka ne. Eh, to eh, Malam Ibrahim yau ina son mu ɗauki kamar yadda muka saba kwana biyu mun ɗanyi tarihin waɗanda suka samu cirar tuta a cikin rayuwarsu wanda kuma suna da bukata ta musamman a jikinsu ta tawayar wani gaba ko wani makamancin haka eh. to kamar yadda mun yi magana a kan su roosevelt mun yi magana a kan gwamna almakura a eh. nigeria da makamantansu haka da tukur umar din nan ko haka ne kwarai da yawa to yau ina son mu magana ne akan wani wanda ba ma kowa ya san shi sosai ba musamman a wuraren mu Eh. Sunan shi David Alexander Peterson. e wato eh. wanda ya taba yin rike makamin gwamna na jihar New York kenan da ke na Amurka. Sosai kuma a hukumance kasan nan akwai abin da suke cewa legally blind a eh. shari'ance duniya ko kuma shari'a ta yadda cewa baya gani baya gani eh. kuma baki ne ko baki ne shine ma baki na mm, farko shine baki na farko da ya rike eh, wannan mukam in ka dauke wannan uh, Bob C Riley wanda ya rike kuma taimakin gwamna ne a Kansas City eh a Kansas jiha ce ita ma eh to amma kaga shi ma mataimakin gwamna ya rike a shekarar kuma da dadewa a shekarar 1975 tun ma ba disability act kenan tunda disability act ta Amurka ta samu asali ne daga 1990 aka ita. wanzar da ita eh. Eh. to wato usman kafin mu abin da ya kamata mu dan duba tarihin shi mm. alexander peterson mm. wato kamar yadda na tarihin shi an ce an haife shi ranar 20 ga watan mayu a shekarar 1954 mm. eh, kuma baƙi ne iyayen ina ganin kakan shi daga kamar daga jamaica yake kaji kakan eh haka to an ya, ya girma a nan a new york din a nan ya makaranta a nan har ina ganin da ya gama eh. karanta ma ya dan aiki a ofishin wanda suke cewa district attorney a ofishin kenan eh. lauyan yanki kenan lauyan yanki eh. da ke unguwar da da yake lauya ne ai lauya ne ana kira unguwar Queens Queens ta New ta mm. New York eh wato anan ya rike wannan mm. ofishi haka eh to sannan ina ganin kamar yadda masu saurare na san za su su ji kaga shi na farko baya gani Baya gani to ya kasan yadda makafi suke ta nan baka ganin makaho na tafiya dan jagora a ba ruwan shi da dan jagora sandan nan ita kadai zai kama sai mm. ya kama hanya dodar yana bi yana bi eh, har mm. in ya tinkari wani abu zai buga sai ga sandan ina ganin kamar sandan sun dan wani eh, abu ne take dan akwai wanda lokacin da fara shirin nan akwai wani da na ci karo da shi eh. be naga yana tan yi sai yake tambaya ta ya shigo tashi jirgin kasa ne irin ta karkashin kasa kuma ka ba wanda ya kai shi ya kai kanshi sai na ce a wannan ina kallon shi sai zo ya tsaya kusa da ni sai yake hmm. ce min wani jirgi ne wannan yake zuwa kasan da yake jirgi kala-kala ne anan eh. na unguwar da zaka je kala ce ake sai a ce yellow ko a ce orange ko a ce green sai yake tambaya ta wani jirgi ne wannan sai na ce masa orange ne sai ya ce mm. zai nufi ina sai na ce franconia springfield shi kuma ya ce to kai ina zaka sai ya ce zai je viana ne sai na ce ni ma nan zan hau sai ya ce a ah, to dala in ya zo sai in gaya mai na ce to shi kenan. yana tahowa to dan sandar abin da ya bin mamaki da shi yana dan girgirgi sandu ka san eh. akwai wani dan kura-kura a gefen wanda ba a so ka taka ba a saka taka eh. yana taba wurin da sandan ya dan wani haka jijjiga ta sai na ga ya da ya tsaya a wurin ya san ya zo iyaka inda zai tsaya eh. sai nake shine sai nake ce mushi wai me yake ji a sanda ce tana vibrating wato tana girgiza tana gar eh. eh, gar ta yi mai zir kamar alama eh, kamar yadda waya ke vibrating din yawa in ta doshi wani abu mai tudu eh zai mai wannan motsin motsin sai ya ji hannun shi ya san akwai akwai matsala kenan a nan in ya ci gaba ya kamata gwamnatin gwamnatocin kasashen mu na Afirka su tana dawa makafi irin wannan makafi sannan kamar jan a Najeriya akwai wanda na san mutum ɗaya biyu haka da na san suna da ita kamar kamar Salisu da na taɓa shiri da shi a wannan shirin ai Usman mm. har ya taba ina gina taba an taba zaben shi a ofishin majalisar jihar a shekarar 1985 to kuma ka san kafin wannan kar manta kafin ya zama gwamnan fa yayi mataimakin gwamna yayi mataimakin gwamna yayi mataimakin gwamna ai ya kammala shekara na biyu na biyu na ainihin shi wancan gwamna eh to daga nan ne eh sai ya eh. kammala sai aka zabe shi aka zabe shi ya zarce ya zarce eh, an rantsar da shi ranar 17 hmm. ga watan maris eh. shekarar 2008 da 8 eh eh wato kaga ya muruwar can kujera Eh. ya kuma zo ya hau tashi idan eh, ana tsammanin da zai fito irin ina sakan tam din nan da ake cewa irin karo na biyu din nan eh, sai ya ce a ah, baya cikin wanda za su sake fitowa takara bayan ya gama wannan wa'adin nashi na 2010 wato ya ishe shi haka ya isa kaga inda ake ci da godiya to ka san akwai wasu abubuwa da ya dinga yi ah, akwai ah, irin mutanen nan masu lalata yanayin muhalli wai ɗaya daga cikin irin gudunmawar ma da ya bayar a kan mulki irin mutanen da suke bata muhalli ta wurin gurbatawa dai da aka fi sani wanda shine yanzu ke ce duniya to a kura sai da ya fito da dokar da ya hana a kwashe wa'annan abubuwan ana yin waje da su saboda haka sai dai a more su a cikin gida kenan eh. eh ko in ce a jihar sa to kaga wannan ma wata hoɓɓasa ce kwarai da gaske yawwa wato mm. wani abun mamaki Usman mm. ka san da shike Amurka ƙasa ce mm. ta turawa da kuma baƙaƙen fata da sauransu haka. Ka zo na zo kowa na nan. Kowa na eh. nan. Eh. To samun mai larura irin wannan eh. kuma baki eh. ya rike wannan mukami kai wannan matsayi eh. gaskiya ba karamar gwagwarmaya yi ba eh a gaskiya ba karamar gwagwarmaya ba ne saboda yawancin mm. bakaken ba su cika sa ko in ce ba su cika sa kansa cikin ainihin harkoki na siyasa na gwamnati bare kuma wanda bai gani bare kuma wanda bai gani gaskiya ne eh saboda ko hmm. ofisoshin su ka shiga zaka ga yawanci kafin ka ga baki hmm. zaka tura saboda yanayin yin karatu hmm. da sauransu da wasu abubuwa da wanda sai daga baya ma ake ta faman eh. fafutukar yakar abubuwa da yawa haka ne eh to to amma misali shi abinda nake so ah, mu fito mutane da shi anan shine kaga dai mu a can makafinmu da guragunmu da masu daina kasa ɗin nan Hmm. harkar siyasa fa ibrahim sai dai ka ji ana sai dai su fito su dan kwalakwala sai dan wani da wani ma sai dan wani da wani kuma kila karshe in an ci sai ka ji na ba shi kila mai ba da shawara mai ba da shawara eh. eh to kana da abin da kake gani ya kamata misali akan takar takarar su nan da kaman yanzu wannan da ya zo har gwamna ya zama gaskiya wato ina in za a ba su goyon baya mm-hmm. a karfafa musu gwiwa a nuna duk namu ne misali a mm. guda ɗaya ma mm. a bada ai misali da guda daya eh. to lalle lalle ina ganin akwai muna fada jama'a akwai su da ilimin ma da kuɗin da halin yin mm. eh saboda ba zan manta ba akwai wasu makafi su hudu na taba haduwa da su daga mm. su kowane da littafi mm. a can gida Najeriya fa eh. a Zaria eh. sun yi layi wannan ya dafa wannan wannan ya dafa wannan suna tafiya ka gani eh sai nake ta mamaki to ai lokacin ne ma na fara kokarin in san cewa shin wai wannan littafin ya suke ya suke karanta braille din nan da suke eh, shafa suna jin kurzu eh. kurzun sa kware da gaske eh. aka zo a ga mu inda makarantar ta su take a usasa mm. eh ta take hawo kai kai lika eh naji kuma sun nuna mun eh za su nuna maka a ah, ah, sosai suna mm. karantawa in ya fara karatu ba za ka ce saba yake ba eh ga ga ga alhuda huda sanda ina junior secondary school a can akwai wasu guda uku ko ina suke yanzu da zan iya gano su hmm. eh, in san ya suke yanzu eh. lokacin za ga sun riko hannu sun taho tun daga sashen yan bodin yan kwana a kasar alhuda da eh. akwai bodin a ciki za su taho su zo su ratsa ta junior secondary school din mutum da mu dai muke yi su zo su je kitchen su uku su dawo su koma ba mai taba su za ga suna tafiya irgawa suke duk irin wannan dai haka to kaga tun ma wannan lokacin kenan to sannan in ce bari rufe mana da bugu da ƙari wai hmm. <laughs> oh, shi wannan peterson din shi wannan tsohon gwamna na new york din eh. eh wato eh, yana koyarwa a jami'a ta columbia hmm. university eh. wanda kasan suna da school of international and public affairs so yana koyarwa lecturer ne a wurin lallai na eh, gani kuma ma har ya kusa zama yana jingina da farfesa eh, mm, ya kusa zama farfesa irin abin da suke cewa JD din eh JD eh, eh ka san JD kaman doctorate degree ne wato kaman digirin digirgir ne yawa ka san eh. me irin wannan digiri din a nan amurka eh, ya kai karshe ya kai karshe ya yi karatu ya yi digirgir mm, eh. <laughs> to haka yake to ala ibrahim saboda lokaci sai dai in ce sai wani makon ba sake tsakuro musu wani abin daga wani bangaren to da fatan kuma za mu yi na lafiya malam ibrahim to madalla malam usman na gode sosai To duka duka nan shirin na na kasa ba kasawa ba ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu sake juya da wani sabon shirin yanzu kan a Ibrahim Jirmai. Sai ni Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa za ta zama kasawa. Tuma da a gaida Usman Ahmad Kabara da Ibrahim Jirmai. yanzu kuma ga ridwan muktar abbas daga birnin accra da sharhin jaridun kasar ghana Za mu so sharhin jaridun na yau ne kamar kullum da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wadda babban ta yau shine ragowar kudin wuta ya soma aiki. jaridar ta ce jama'a masu amfani da wato wutar lantarki sun so macin amfanin ragowar kuɗin wuta da hukumar nan ta bayar da kuɗin abubuwan kyautata halin rayuwar jama'a PURC ta bayar a watan Marisin shekarar nan. Wato wannan ragowa na kuɗin wuta dai ta soma amfani daga ɗaya ga watan Afrilu shekarar nan. Kuma masu amfani da wutar a gida za su samu ragowar kashi goma sha bakwai da digo biyar yayin da waɗanda ba masu amfani na gida ba ne da su samu ragowar kashi talatin a cikin ɗari. Mun koma shafi na goma sha bakwai na jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne mutum bakwai ke neman ah, matsayi na maga kujerar jam'iyyar NPP a jihar Volta jaridar ta ce matsayin chairman ɗin jam'iyyar NPP a jihar Volta dai abin sai daukar hankali yake yi a tare da bayyanan mutum shida waɗanda ke takarar neman wannan matsayi wadda ya saura ba wadda ke rike da shi a yayin da tsohon caman ɗin jam'iyyar ananjan john peter amewu ya bar wannan matsayi domin samun matsayi na minista da ya yi yanzu kuma a gurguje bari mu duba sauran ƙananan jaridun da daily searchlight babban labarinta tattalin arzikinmu na kyautatuwa mustapha hamidu ne ya faɗi haka sai kuma wannan ba za ka iya yin na bazinanti ba tare da gwamnati ba yee ta zayyana shirye-shiryen magance matsalar rashin aikin yi ga matasa da today indum ya cika alkawarin ɗaukar nauyin ɗawainiyar ƙungiyar mata daily guard john mahamman tsohon shugaban ƙasa shine ya roƙi ƙasar amurka ta kafa sassanin soja a ghana sai kuma wannan labarin har yau na daily guide metro mass ta kore ma'aikata hamsin saboda yin latti a aiki The Herald, BNI ta rushe ƙarƙashin mulkin Akufu Ado. Sai kuma wannan labarin har yau na The Herald, manoman koko na bukatan a sallami hakman da sauransu. Ghanaian Times, babban labarin labarinta GRA ta zakulu masu biyan haraji. har yau a Ghanaian Times an tuhumi 'yan ƙasar China biyar da ɗiyan Ghana hudu saboda sun gurɓata kogin Ankubra. Da Informa tsufa na damun na na akufa ado in ji wasu kusoshi na jam'iyyar NPP. Da wannan sharhi zan dasa aya ala sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama da fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan damar domin jinjina wa gwamnatin apc ta najeriya gwamnatin baba buhari saboda daidaita al'amura a arewa maso gabashin najeriya alhamdulillahi hanyar nan da ta gabashin arewa maso gabashin najeriya da kasar kamaru da chadi an buɗe ta wannan ya tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali assalamu alaikum sashi hausa na murya amurka mai magana alhaji aidu mai gora kamfana na lamar da wurin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da irin ƙoƙarin da gwamnatin janar muhammadu buhari take yi wajen ƙwato 'yan najeriya su a zai ɗan shugabannin jam'iyyar pdp da suka shuɗe to wannan mataki da janar muhammadu buhari ke ɗauka ya zama dole 'yan najeriya ne ya ba masa domin wani abu ne wanda ba ta ɗauka a ƙasa ta najeriya ba Assalamu alaikum. Sunana ma'azu telawaro ba ka sandu sai haske karamar hukumar mulki ta gada jihar Sokoto, Najeriya. A ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol bisa ga wanda ya jajirce namijin kokari farfadowa da ilimi a jihar Sokoto. ina ba da shawara game da wata gwamnati da ta gabata da bahara saboda cigaban ilimi ya yi gidajen mallamai a ƙauyuka inda malami zai zamna da yayan shi domin a samu ingancin ilimi tun wannan lokaci an gina gidajen kan <clears throat> ba ishe su ba kamar irin wauru gidan kwanni da gidan ciwaki waɗanda suke na gane su suna na ba a ba da Allah ya kokari ya ida ainihin irin gidajen malaman na jihar sokoto gaba ɗai don a samu zaman malamai a samu ingantaccen ilimi. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. a jiya laraba shugaban amurka donald trump ya ce babu rikici ta fuskan cinikayya tsakanin amurka da sin ko kuma china bayan da hukumomin beijing suka bayyana aniyar kara kudin fito ko haraji da ya kai dala biliyan hamsin akan kayayyakin da za a shigo da su daga amurka a zaman martani kan irin wannan mataki da amurka ta ɗauka akan kayayyaki daga kasar. a wani sakon twitter jiya laraba shugaba trump ce ba ma rikicin kasuwanci da china wannan faɗan amurka ta gaza tun shekaru da suka wuce daga sakarkaru ko marasa kan gado da suka wakilci amurka ne duk da yake an yi masa kisan gilla amma ya bar muna kyakkyawan halayensa na tsara adalci da tabbatar da zaman lafiya a shugaban amurka donald trump wanda yake magana jiya laraba game da gwarzon yakin kare yancin biladama reverend martin luther king a zagayowar ranar da aka yi masa kisan gilla shekaru hamsin da suka wuce to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran sabbin rahotanni da shirye-shirye yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin darrell smith baba ya kuma ke sallama da ku daga nan washington assalamu alaikum